بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na mubi mun haɗu don mu taya ɗan mu malam abubakar adam murna na samun ƙaruwa na aure muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin auren kuma ya bada da zuriya ta gari muna yi masa addu'a irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair eh, bayan nan tunda walima ce ta aure zamu dan tattauna akan abin da ya shafi aure din a cikin ruwan sanyi musamman ma an yi ruwan sama saboda haka kaman wani hira ne kawai zamu yi akan abin da ya shafi aure insha Allah ah, shi dai aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala shi ya shir'anta shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da shi Allah ta'ala yana cewa fansihu ma tsaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum wato ku auri abinda kuke so na daga mata ko bibbiyu ko uku uku ko hurhudu idan mutum yana tsoron ba zai iya adalci ba in ya haɗa mata biyu to ya takaita akan guda ɗaya ko kuma ya je sai baiwa ya dinga saɗa kaɗai idan da son samun kowa a yana da mata sama da ɗaya saboda shi ke nuna lalle adali ne zai iya yin adalci a tsakanin wato mata amma idan mutum matarsa ƙwaya ɗaya ne to sai ya ƙara ta biyun tukunna za a iya tabbatar da adalcinsa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure kuma ya kwadaitar akan abin da ya shafi aure yace hubbiba ilayya min dunyakum ithnan atibu wan nisa a cikin al'amura na duniya an sa min son abubuwa guda biyu turare da kuma mata an sa min son abu guda biyu daga cikin al'amura na duniya shine ina son in ga na sa turare ina kanshi sannan ina son aure mace in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa shi manzon Allah ta sanar sai aka halarta masa zai iya haɗa mata tara gaba daya a lokaci guda wani daban kuma sai dai ya auri mata guda hudu kawai ba zai wuce iya guda hudu wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun je sun samu iyalansa suna tambayan su dangane da irin ayyukan da manzon Allah ta sanar yake na sirri saboda su yi koyi da shi su zage dantse wajen ibada da matan suka gaya musu ga irin ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai suka ga karancinta sai suke ganin su da su yin fiye da haka sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita wa kansa iya wannan ibadar ne saboda shi an riga an gafarta masa sa gaba daya saboda haka su uku ne da suka fito ɗaya sai daga yau shi ba zai sake cin abinci da rana ba zai dinga yin azumi ne har ya mutu dayan kuma yace daga yau ba zan sake yin bacci da daddare ba zai mu layli kullun dare tun daga farko har ƙarshe har ya bar duniya dayan kuma yace daga yau ni ba zan sake auren mace ba mana ba shi ba mace sai manzo Allah sama sai ya ji wannan labarin sai ya fito yana ga sahaban sai ce ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza me yake samun wasu mutane ne suke cewa kaza da kaza wannan yace zan yi aure ba wannan yace zan yi bacci da dare ba sai qiyamul layl wannan kuma yace zan ci abinci da rana ba azumi zan dinga yi yace fa inni attaqu lillah ku sani fa ni na fi ku tsoron Allah na fi ku jin tsoron Allah inji manzo Allah sama. to in tsoron Allah ne zai sa kai hakan to da ya kamata manzo Allah ta sama shine zai fara yi sai al'umma su fi koyi da shi sai ce amma ni aqumu wa ana ina qiyamul layli kuma ina bacci manzon ta kuma zai bacci a farkon dare in sudusin dare na ƙarshe ya shigo sai ya tashi ya qiyamul laylin sa sudusin dare in ya shigo kuma sai ya dakatar ya dan kwanta ki shingida da asuba ya tashi ta sallaci sannan yace aqumu wa ufti ina yin azumi kuma ina cin abinci ba kullun yake yin azumi ba yasa wani daga cikin sahabbansa da yake shi zai iya yin azumi kullum manzo Allah ya ce a karkai manzo Allah ya ce masa yayi uku a kowane wata sai ta shi zai iya yin fiye da haka sai manzo Allah ya a karshe dai manzo Allah sama ya shiryar da shi afdalu siyam shine siyamu Dawud kai abinci yau abin nan ka ci abinci yau gobe kai azumi ka ci abinci yau gobe kai azumi sai ya ce to ai shi zai iya yin fiye da haka manzo Allah ta sama sai ya ce masa la afdala min zalik babu abin da yake wannan wanda aka abin da ya fi shin a ganin ka shine kullun ya zama azumi kake yi manzo Allah ta kuma yace a'a ka ci abinci yau gobe kai azumi wannan shine yafi a wurin Allah subhanahu wataala to sai manzo Allah ta kuma yace ina yin azumi kuma ina ina cin abinci da rana wato wata ran ya zama na yi azumi wata ran ban yi ba azumi da manzo Allah sama ya rike shi ne azumin litinin da alamin wanda su baya fashi sannan sai ya ce wa atazawwajun nisa kuma ina auren mata kuma raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyaman sunnata yace shi ba zai aure ba manzon Allah sallallahu ya ba tare da ni baya kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga aure sunna ce mai karfi mutum zai yi saboda ibada ba wai don wani abu ne na rayuwar duniya kawai inda a ce aure abu ne na rayuwar duniya kawai babu lada a cikinsa ba ibada bane kila wasu bayin Allah na gari ba za su yi shi ba kwata-kwata ko da mutum sai ga kaman jin daɗin ya yi yawa sharholiyan ta yi yawa amma tun da abu ne na ibada akwai lada a cikinsa mutum ba zai ji kunyan yin sa ba ko da haka mutum zai yi aure ya dinga sanarwa yana cewa ran kaza ɗaurin aure na za aure na ran kaza kuma kowa ya san me zai yi da matan kuma ba zai ji kunya ba saboda me saboda ibada ne don annabawan Allah ma sun yi ballantana mutum saboda haka manzala ta sama ya sunnanta aure Abin nan aure sunna ce mai ƙarfi. kuma tana yawaita al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bazalla ta sama in an yi tashi alkiyama al'umman sa da su fi yawa fiye da sauran annabawa to amma me yake jawo haka saboda musulmi suna yin aure suna hayayyafa wani ma har yayi mata har hudu kaji yayi ya 20 da wani abu duk lokacin da musulmi yayi aure ya haihu an samu ƙari a cikin addinin musulmi. to sai sa manzala sun ce tazawwajul wadudal waluda wa inni mukatirun bikum al-umam yawm al-qiyamah ku auri mata inda suke nuna muku soyayya waɗanda suke haihuwa zan yi alfahari da yawan Qur'anin ranar alkiyama zan yi alfahari da yawan ku ranar ko da haka kenan idan mutum yana so ya yawaita al-umam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yawaita aure don ya yawaita haihuwa mai mace ɗaya ba zai zama daidai da mai biyu ba mai biyu ba zai zama daidai da mai uku ba wa haka saboda haka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure ya sunnanta wato ainihin yin aure to idan mutum ya tashi yin aure zai duba mace ta gari a aura saboda mata suna nan kala-kala kamar yadda mazan ma suke kala-kala kuma kowa idan ya zo aure akwai abin da yake dubawa to amma mazala ta suna shawaran da ya bayar wato ya zama addini yana kan gaba ka duba tarbiyya sannan sauran abubuwan in aka same su ba laifi bane ana auren mace saboda ta ana auren mace saboda kyanta ana auren mace saboda matsayinta iyayenta masu matsayi ne ko ita mai matsayi ce sannan ana auren mace don addini magana su sun ce falsafar bi zaki dini bar ya da ka auri mai addini ka auri mai tarbiya idan ba haka ba kuma zaka tabe ma'ana in ka auri mace don kyanta sai ta ga ta maka alkurma ne idan ba tarbiya tare da ita ai ta maka alkurma ne ta aure ka sai ya zama ta maka taurin kai ina yi iba zan yi ba bari ba zan bari ba to da haka za ka samu matsala za ta nuna maka jiji da kai da girman kai sai ya zama ba za ka samu irin jin daɗin da ake samu na aure ba saboda ba ka samu mace wanda za ta yi maka da'a da biyayya ba sannan akan idan mutum aure mace saboda kuɗinta nan ma zai iya yiwuwa wato ta mallake shi maimakon shi ya mallake ta sai yadda ta yi da shi zai sa ta girman kai ba zai ji daɗin aure yadda ya kamata ko don matsayinta duka za a samu matsala amma in ka aure ta saboda tarbiyyanta da addininta akwai tsoron Allah a tare da ita to za ta yi maka da'a ta san cewa aljannan ta yana karkashin dugaduganka so da haka idan kai fushi da ita Allah zai fushi da ita idan bata maka da'a ba ba za ta shiga aljanna ta san da wannan manzo Allah ta sanar cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa sama sha'raha wa ta'at ba'laha dakhala aljannata rabbi idan mace ainihin ta azumi wata ramadan ta salloli guda biyar ta azumin wata ramadan ta yi mijinta da'a za ta shiga aljanna idan ba da'a ba kuma ba za ta shiga aljanna so da haka tana yi maka ladabi da biyayya da dukkan irin hidiman da ya kamata a maka tana neman lada a wajen Allah subhanahu wataala so da Allah ta'ala shine wajarta maka idan mutum yana so ya ji daɗin rayuwa na addini daɗin rayuwa na aure sai aure mace ta gari wanda take da ainihin wato tsoron Allah kuma duniyar nan idan mutum bai yi aure ba to bai gama jin daɗin rayuwa na duniya ba akwai sauransa sai ran da har yi aure tukunna sannan nan ne ya san cewa lalle duniya akwai daɗi a cikinta sannan kuma ko mutum ya yi aure in bai samu mace ta gari ba to nan ma bai ji daɗin rayuwar ba wato maimakon daɗi zai zama wahala zai dinga sha don wani zaka ga yana nan bulbul kafin ya yi aure akwai nitsuwa a tare da shi amma da zaran yayi aure sai kaga duk ya shiga taitayin sa ya shiga tashin hankali da damuwa saboda kila bai sa'an wato auren ba matar tana gara shi ne ko tana gasa masa aya to amma inda a ce yayi dace zaka ga face face har kelli zaka ga yana yi za ga yana fitowa cikin fara'a in kun haɗa ido da shi sai dariya ya sun koyar da kansa shi ya san me yake ji a gida To amma in ba dace ba fa to yana cikin tashin hankali yana cikin damuwa to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya akwai jin dadi a cikin ta dan karami in kwatanta da jin dadin lahira amma mafi alkhairin jin dadin duniya shine al-mar'atu salihah wato mace ta gari idan ka samu mace ta gari to ka samu cikan jin dadin rayuwar duniya ka zama wani karamin sarki ko da ba a baka wani mukami ba ka zama mai iko a gidanka zan ka zo gidanka kai mai mukami ne mai sarki ne zaka ce ayi ayi a bari a bari za a dinga maka hidima irin hidimomin da baka saba da su ba komai sai an maka dakin ka a share maka gadonka a kawo maka abinci ka ci a fashe kwanuka a kawo maka ruwan wanke hannu a kai maka ruwa man daki na wanka duk dai wata hidima kuma matar tana yi tana farin ciki ba wai tana yi tana jin haushinka ba yanzu zaka ga mace idan aka idan budurwa tana gidansu in ana sa ta ayyuka sai kaga tana tsaki ko tana gudu in ta daidaici lokacin da za a yi wannan aikin sai ta tafi gidan makwata ta ciga damuwa ta je ta kuya ana mata fada dai dole sai ta yi amma da zaran an yi auren ta kuma sai kaga tana wa mijinta hidima a cikin farin ciki kuma hakan din take so ba ta jin komai a ranta ta yi wannan ayyukan da suka fi na gida sun ninninka wanda take tsaki take nuna damuwa a gida din amma kuma tana yin su tana mai nuna farin ciki a cikin fara'a da sauransu saboda ta san mijinta take wa hidima to haka mace ta gari take sai kaga ka shiga cikin walwala da jin daɗi da nutsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da wace wace mace ne tafi alkhairi a cikin mata sune mata na garin ke ayyun nisa'i khair wace mace ne tafi daraja tafi alkhairi a cikin mata yace allati idza nazarta ilaiha asarrata wa idza amartaha ata'at wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik mace mai alkhairi ko da tafi alkhairi ta ne wanda in ka kalle ta sai kai farin ciki saboda iya adonta saboda tsabtan tsabtanta saboda ladabi da biyayya da take maka saboda iya murmushinta saboda iya tsaura dan kwalinta da iya lele na namiji da rike shi irin yanda ya kamata da ka kalle ta daga jori farin ciki ya cika maka zuciyarka masu mata su ne kila wanda ba ba su yi aure ba ba su gane wannan sosai saboda haka da ka ganta kawai zaka ji farin ciki ya lullube ka ko da ka ɗebo damuwarka a waje kana cikin bakin ciki kanka ya ɗau zafi kana zuwa idan ka dawo wurin matarka ka kalle ta kawai sai ka ji duk amanta da damuwoyin da ka ɗebo ita ce mace ta gari kenan kaje sawa ne ce wa ma za ka tsamul aishi Mallam ya kullahu? habibun ilaihi yatma'innu wa yasqum duk wanda bai da masoyiya wanda zai je ni tsorin ta ai bai dandani dadin rayuwa ba ya rako mutane duniya ne na'am damo in ka shiga ta ji hankali na zaka shiga ba inda zaka shiga ka je wajen wani abokin ka ma ya ƙara daga maka hankali amma in ka koma wurin matar kai ka ga ta fi ka tashi ta shiga tashin hankali ne ta fahimci damuwanka za ta yi ta maka abubuwan da za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali wannan shi ne a waje manzo Allah ta sama ya ce in ka kalle ta zaka ji farin ciki saboda dama aure akwai mai soyayya a cikin sa akwai tausayawa kamar yadda ubangiji ta lace wallazi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun ubangiji ta lace shine ya halicci mata ya halitta muku matanku daga jinsinku wato da aka tashi halittar mace wacce namiji zai aura ba yi ta daga cikin aljani ba za sai ce shi kan ya zai yi rayu da aljani sannan ba a yi ta dabba ba zai ce to ya zai yi rayu da dabba sai aka yi ta mutum ƴar uwarsa zai iya ɗebe kewa da ita ɗabi'unsa iri ɗaya iri ɗaya ne halayensu buƙatunsu duk iri ɗaya zai iya ɗebe kewa da ita shine ni'ima ta farko da Allah ya wa ɗan adam sannan na biyu Allah ya halicci mace namiji ya aura don ya samu nutsuwa zuwa gare ta duk inda zaka je hayaniya ne tashin hankali ne sai ka dawo wajen iyalanka nan ne ka samu nutsuwa musamman idan na gari ne kuma sun iya tsafta sun iya ladabi da biyayya da murmushi da sakin fiska da sauransu ko ka zaka je kana cikin nutsuwa cikin walwala sannan Allah ta'ala ya ce ya sanya soyayya shine mawadda mawadda soyayya na kololuwa tsakanin ainihin miji da mata wato zaka ga da can kana son abokinka saboda wani maslaha da kake samu da shi saboda yana dan taimaka maka ko eh, kana dan hira da shi dai haka zaka so babanka saboda girmama shi da kake so irin na girmamawa akwai wani isani da ya maka akwai ta tsawainiyanka da ya dauka ya ce sababin zuwanka duniya zaka so danka saboda tausayinsa da kake ji wani bangare ne na jikinka kana jin tausayinsa kada wani abu ya faru da shi wannan nau'i na soyayya daban suke amma matarka kuma rana tsaka kuka haɗu amma za ka so ta son da ya zama kamar ma za ku iya haɗe juna saboda shi so ne na sha'awa ya wuce so na tausayawa ko na girmamawa kawai miji zai ji kamar ya haɗe matarsa mata za ta ji kamar ta haɗe mijinta so da ka irin wannan soyayyan kalansa daban ne shi yasa Allah ta lafi mawaddatan bai ce mahabbatan ba so ne na kololuwa kamar za a haɗe juna bai da misali sai dai ga ma'aurata kawai babu wani so da yake da misali irin wato son miji da mata sai dai irin wannan so din kawai saboda haka ubangiji ta'ala shi ya sanya wannan sannan ya sanya tausayawa a tsakanin su ma'aurata mace tana tausayin mijinta mijinta yana tausayinta ka ga mutum idan bai da lafiya kaf 'yan uwansa ma za su haɗe su bacci sai matarsa kawai tun a abokanai suna zuwa a zauna a yau da a zo har a daina zuwa yan uwansa duk su watse masa sai a shi daga shi sai matarsa kawai sai ta ga abin da ya ture wa buzu na kullun tana hidima a kansa kullun tana hidima a kansa ga wannan shine tausayawan kenan za ta shiga damuwa in wani abu ya faru da shi sai ta fi shiga tashin hankali fiye da shi to aure yana da irin wannan to shi yasa ubangiji subhanahu wataala ce aure aya ne ga mutane waɗanda suke da tunani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce matar mata ta gari ita ne wanda ta cika waɗannan sifofin wanda in ka kalle ta zaka ji daɗi in kai tafiya Allah Allah kake ka dawo in kana gidanka baka son ma ka bar gidanka sannan na biyu ya zama ne in ka umurce ta za ta bi wato ina yi bari na bari ba abun da yafi wannan daɗi idan matarka ta gari ne in ka ce ta za ta yi ta bari za ta bari ko da za ta cutu to wannan kuma shine zai ƙara soyayyan ya sa a zauna lafiya a gidan miji kuma shine yake sa mace ta mallaki mijinta sai ka ji an ce ta mallake shi idan mace tana maka da'a duk abin da kace tai za ta yi duk abin da kace ta bari za ta bari to kai kuma komai za ka iya mata na hidima komai komai tsadan turmin atamfa za ka siyo ka ba to sai ka ji ana cewa ai ta mallake shi ya mata kaza ya mata kaza ta irin wannan mallakan irin sa ana bukatar sa kowace mata ana son ta mallaki mijinta ta hanyar yi masa da'a da ladabi da biyayya shi ma kuma zai mata duk abin da yake so ko da haka idan aka ce matarka in irin wannan ne tana yi maka irin wa'annan hidimomi tana yi maka da'a sai kana kyautata maka sai wani yace ce ai ta mallake ka sai ka ce mun mallaki juna dai na'am don kai ma duk abin da kake so tana yi kaga ka mallake ta ke ita ma shi yasa ta mallake ka duk wanda yake kyautata maka zai iya mallakan ka jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughi man asa ilaiha saboda an halici zuciya da son mai kyautata maka. da kin kuma mai na mata to tana maka duk abin da ya kamata kaga sai ku mallaki juna sannan idan baka nan za ta tsare kanta sannan kuma ta tsare maka dukiyarka a wata matan da ka fita sai ta fita kawai za ta iya fita babu hijabi za ta iya shigo da wani a cikin gidanka kaga ba ta tsare kanta ba amma mace ta gari idan har ta gari ce in ka fita za ta tsare kanta ba za ta fita ba sai da izininka in za ta fitan kuma za ta yi shiga irin na musulunci kamar ma kana gari ne haka nan idan tana cikin gida za ta kintsa kanta ba za ta yi wasu abubuwa wanda za su zubar mata mutunci su zubar maka da mutuncin ka ko ta shigo da wasu wanda bai kamata ba za ta tsare kanta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kana nan da baka nan duk ne sannan kuma za ta tsare maka dukiyar wato ko ka tafi ka bar kuɗinka ko wani abu da ka aje za ka zo ka same shi a yanda kake so to kaga mace wacce ba ta gari ba ai ba za ta iya kintsa maka abun ka ba saboda haka za ta ainihin almubozarantar da shi sawan abinci ne ko kuɗi ka ajiye za ta zo ta sace ma wata ma ɓarauniya ce sai ka zo kai ta nema sama da ƙasa ka rasa kuma alhalin ita ka ɗauka in ka zo ka ce ban ga kuɗi na ba sai ta ce ai na ka ajiye a wuri kaza shikenan sai ta kama nema tafi kama bincike ta ɗaga wannan ta ɗaga wannan ta ɗaga katifa ta ɗaga zanin ga ko dai a wuri kaza ka ajiye bari mu duba wuri kaza kuma alhali ita ta sace kuɗi kaga wannan ba ta gari bane amma ta gari fa in ka ajiye ba inda ya kamata ba sai ta zo ta koye in kana dawa ta ce na kuɗin kan nan na ajiye ma su wuri kaza saboda haka ba ba abin nan inda ka ajiye sunan yara za su iya ɗaukan su nan ta adana maka kayan ka wannan shine mace shi yasa idan kana da mace ta gari ai kamar kana da mai gadi ne ba kun da zai taba maka wani abu naka ai in kaji mutum ya fita kasuwa kafin ya dawo wai an balle masa ɗakin sa ko ya tafi wurin aiki wai an balle masa ɗakin sa an masa sata to gauro ne ko tuzuru eh shine in ya fita kawai yake nan sai wani saurayi zai zagaya zai balle ɗakin amma yana da mata yana da mai gadi zaka ji an ce wani mutum ya tafi wurin aikin sa ko kasuwarsa a ce an balle ɗakin sa an masa sata to matarsa tana ina saboda haka ƙananan barayi ba su samu shiga gidanka ba in kana da iyali a gidanka so da haka aure yana da abubuwa da yawa amfaninsa yana da yawa banda zuriyar da za a samu masu tarbiya wanda za su taimake ka a rayuwarka ta nan duniya in ka wasu tarbiya su taimake ka a lahira sannan kuma kana da mai maka hidima a gida kuma kana da mai kula maka da dukiyarka a gidan duka wannan mace ne take wannan hidima amma fa ba za ta yi maka wannan ba sai idan ta zama ta gari sai in ka bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka auri mace ta gari mai tarbiya kuma ka tsaya akan tarbiyantar da ita sannan ne zaka samu irin wannan jin daɗi amma idan aka samu akasi sai ya zama na mutum matarsa ba ta gari bane to kuma shi zai gwammace kiɗi da rawa ne kawai kiɗa da karatu ake cewa ko saboda haka zai zama da bai yi auren ba ma zai ji da ya fi masa saboda haka i ba zan yi ba bari ba zan bari ba ga kazanta gashi babu nuna soyayya babu nuna tausayawa babu ladabi da biyayya wato idan yana cikin gidansa tsabar bala'i Allah Allah yake fita idan ya fita gidan kuma tsoron dawa yake yi sai ga ya makale a hanya ya makale akan titi ya kasa isa gidansa ba marmarin shiga gidan yana shiga kuma bare dade ba ga ya fita sai sun yi bacci ya sake komawa to kaga duka wannan tashin hankali ne da matsala. ita ko mace idan ta zama ba ta gari ba to gara shedan ma da ita share shedan don ubangiji ta'ala me yace dangane da makircin shedan hmm inna kaida shaytani kana da'ifa makircin shedan mai rauni ne yana da rauni amma mata fa yace inna da kunna azimun makircin ku yana da girma ko ta haka ubangiji ta'ala ya faɗa saboda haka makircin mace zai hana ka jin daɗin rayuwarka kwata-kwata a duniya zaka shiga taitayinka zaka shiga bala'i yana daga cikin manya-manyan masihun duniya almar'atu sharira wato mace wanda ba ta gari ba miyatul mudi yana cewa abunna wa mar'atu su'i kash shaytani suhbatuha wa fihi mal khulfu fil itlaf wan niqab wato mace wanda ba ta gari ba A shirariya kamar zama da shaytan ne zama da ita ita malai yi zabani da ita da shaytan wa fi halakar da mutum wasu sun ce gare shaytan akan mace so da haka zaka shiga cikin tashin hankali za ta iya hana ka addininka ta hana ka jin daɗin rayuwarka ta raba ka da ƴan uwanka ta zubar maka da mutuncinka a gari baka da walwala kwata kwata baka da farin ciki kullun cikin bacin rai sai wannan tashin hankalin ba karamar ba bane shi yasa manzo sama ya bada ya shawara fasfar bi zati dini ka nemi mai tarbiya idan zaka yi aure ka nemi mai addini ka duba gida na gari kafin ka yi aure don kar ka zo ka samu irin waɗannan matsalolin kuma ka fita daga cikin hayyacinka mutum yakan zama matarsa ta dinga wahalar da shi tana ainihin wato tusa masa bakin ciki da bacin rai da damuwoyi na duniya gaba ɗaya risa kwanciyar hankali sannan tsabar masifa kuma ya kasa sake ta bi zai iya sake ta ba sai dai yana cikin bala'i iya abin da zai iya ne ya dinga addu'a Allah ya kashe ta na ana samun wannan akwai wanda zo ya same ni har gida har gida daga ganin sa yana cikin tashin hankali yace wallahi shi tashin hankalin da yake ciki dangane da iyalinsa har addu'a yake Allah ya kashe ta kawai Allah ya saka mutu gashi abu a hannunsa zai iya sake ta amma bai zai iya ba ko ta mar zafi ne ko yi ta shiga ko kuma kawai ta zama masa jaraba da bala'i zai iya ainihin abun nan ba sai dai ya burin ta mutu kawai to kaga wannan wani irin bala'i ne wani yana cewa laƙar kuntu muhtajan ila mauti zaujati walakin qarinu su'i baqin mu'ammari fa ya laitaha sarat ila alqabri ajilan fa azabaha fihi nakirun wa munkaru yace wallahi na kasance ina buƙatar matata ta mutu sai dai shegin abokin zaman naka har yanzu yana rayuwa ke tafi yana nufin sa kenan yace ina ma ta mutu da gaggawa aje a kai ta kabari munkar da nakir su dinga mata duka a cikin kabarin ta matarsa fa da yake kwanciya da ita tsabar bala'i kawai da masifa da yake ciki ko da ka ga in baka yi dace ba sai ka shiga me sai ka shiga matsala wani ko za ka samu yana da mata kwaya ɗaya bayi da damuwan komai sai ran da ya kishiya ran da ya ƙara aure tukunna sai a samu matsala to kuma sai gidansa ya zama bala'i kawai yana ƙara aure shi kenan ya shiga damuwa da yana cikin nitsuwa yana ganin kamar da guda ɗaya ma ga nitsuwan da ya samu ai in ya ƙara suka zama ta biyu shikenan <laughs> shi kan ya zama sarki kawai ni'ima kan ni'ima kenan to sai abin kuma sai ya juya masa sai sai zama ba haka bane sai zama ya shiga bala'i ya shiga damuwa gabar da yamma kudu da arewa ko ta wani bangare ana gasa masa bala'i yana shiga cikin matsaloli tashin hankali a gidansa kullum ba rabuwa da shi ba da nutsuwa da ka gan shi zaka fahimci lalle wannan yana cikin damuwa ya shiga taitayin saboda ƙarin aure da yayi to ka nan ma duka rashin dace ne wanda ya dace kuma ba da damuwa dan ma irin haka wani yi ƙarin auren shi ma yana tamanin kaman ko zai ƙara samun ni'ima ko sai abun ya zo masa da damuwa yace tazawwajtu sunatayn li farqi jahli wa qad hadha al bila zawju sunatayn wa qultu a'ishu bainahuma kharufan أنعم بين أكرم نعجتين فجاء الأمر أقصى الحال دوما عذابا دائما ببليتين رضا هذا رضا هذه يحرق سقط هذه وما أنجو من إحدى سقطتين yace na aure mata biyu saboda tsabar jahilci na wato bai sa abin haka yake ba <laughs> tun daga nan ba tsabar jahilci na ne mata guda biyu ni ban sani ba yace duk wanda ya mata biyu to ya tsufa Ba na tun lokacin tsomansa bai ba kawai jikan ya gama ya tsoba ce ni da sai na take tsammanin zan rayu a cikinsu. a cikin ni'ima kamar rago yana tsakanin tumaki guda biyu ko ina ana leliya shi haka yake tsammanin shi wannan tana mar hidima wannan ma tana masa yana samun yadda yake so sai ce to abun sai ya zama akasin haka sai ya zama azaba ne madawwami da bala'i guda biyu duk matan suka zame masa masu yace in wannan ta yarda da ni wannan yardan kuma sai ya motsa kushin wancan in wancan ta ta nuna tana tare da ni sai motsa wancan kushi yace ba na rabuwa da ɗaya daga cikin kushin su ko wannan na kushi da ni ko wannan na kushi da ni to kaga shi ma an yi samu akasi ne amma an samu nagari za su sallama duk da cewa mace an halitta ta da kishi amma kuma ai ba dole sai ta bayyana shi ta fito da shi a fili inda za ta cutar da wato mijinta ba za ta yi ya kokarin ta danne yadda za ta kare mutuncin mijinta ta kare ainihin mutuncin yayan Kama an samu akasi to sai a shiga cikin bala'i to wani shi kuma mata hudu ya aura ka san duk lokacin da ka kara din kana ganin karin ni'ima ne to amma sai ka dace ne yake zama ni'ima in baka dace wa bala'i kake ƙarawa kanka so da haka shi ma yace tazawwajtu abhi qurratal aini arba'an fa ya laita anni lam akum atazawwaju fa ya laitani a'ma أصم وأبكم وأقطع بل يا ليت أني مخدج فواحدة ما تعرف الله ربها ولا ما قد تدري ولا ما تحرج وثانية ما إن تقر ببيتها مذكرة مشكورة تتبرج وثالثة حمقاء رأنا سخيفة وكل الذي تأتي من الأمر أعوج ورابعة مفروخة ذات شرة وليست بها نفسي مدى الدهر تمحج فهن طلاق كلهن بواعن ثلاثا ثلاثا فاجحدوا لا تلجهجوا yace na aure mata guda hudu ni na neman ƙarin farin ciki da walwalawa a rayuwa yace ina ma a ce bai yi auren ba yace ina ma a ce mahaifiya ta bari na ta yi ina ma a ce ni makaho ne ina ma a ce ni kurma ne ina ma a ce ni mai kyakken hannu ya dinga tsorawa kansa bala'i ina ma ina ma ya ce ɗaya daga cikinsu ba ta san ma Allah ba subhanahu wa ta'ala ba ta san me tsoron Allah ba ba ta san ah wannan abu laifi ne ta kiyaye shi ba ko wannan abu zudda mutunci ne ta ɗan kauce masa ba babu ruwanta kawai babu tsoron Allah babu mutunci haka take dayar kuma yace inda ka san mace haka take kullun tana waje ta shahara duk inda ta duk inda ta zaga ai ga matar wani wacce matar wani ne tana nan tana ta zubar maka da mutunci ta ta zama ballaga za ku namar tari ko ina aka zagaya a kasuwa ita ne wurin aiki ita ne kan titi ita ne filin kwallo ko ina yace ɗayan haka take ta biyun kenan yace ta ukun kuma wata wawuya ce sokuwa bata san ma me take yi ba yace duk abin da za ta maka to kwaba ne kawai za ta yi ce matar za ta yace ta kudin kuma yace wallahi mace ce mai tsananin fushi yace ba na son ta kwata kwata abu kaɗan fushi da tada hankali yace ban taɓa kallon ta ma ni na ji farin ciki ba haka Allah ya tsora masa wannan bala'i saboda haka duka mata na hudun da babu wata ka a zo a gani sai ce to dukkanin su guda uku nan na musu saki uku uku uku uku yace kuma ina kawa muku shaida kar ku tsaya kuna wata inda inda na riga na sake su saki uku uku kawai babu kuɗi to kaga wannan duka shi ma rashin me rashin dace ne to da haka idan baka yi dace mace ta gari ba ko mata na gari ba to maimakon ka ji daɗi kuma zaka shiga tashin hankali ne a rayuwarka shi yasa idan mutum zai yi aure in ya rage masa shekara goma nan gaba ya aure to ya fara addu'a ya fi har addu'an Allah ya bashi mata ta gari dinga rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata wa ja'alna lil muttaqina imama in ya rage shekara goma kafara kafara don mace ta garin tana wahala ne suna da tsada ƙwarai da gaske kuma abun ba za ka fahimta ba sai kai auren na'am za ka iya dubawa a zahiri dai ta gari ne ta da tarbiya iyayenta na gari ne da sauransu to amma wata fa idan ka zo ka aure ta sai ka samu bayan da kake zaton bane yukhrijul mayyita ne min alhayy yana fidda majacce daga raye iyayenta nagari ne komai amma ita ko bata ga ko halayen su ba to kaga wannan abu sai addu'a tunda abu ne na gaibu sai kai mu'amala da mutum zaka iya gane halin sa to kaga dace ne kawai to sai mutum ya kama addu'a ya ta addu'a Allah ya bashi wato ainihin mata na gari domin kuma ya samu zuriya ta gari don in ka samu mace ta gari kuma to zaka samu yara na gari za ta tsaya da tarbiyyansu al'ummu madrasatun idza adatta adatta shaban tayyibal araq kuwa makaranta ne in ka tanade ta ka tanadi jama'a da yawa masu asali masu tarbiya to da haka za ta kula maka da ƴaƴanka da tarbiyan su da komai sai zama baka da damuwa don ka fita baka gida babu wani abu da zai wanda bai kamata ba a gidanka Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ba mu mata ta gari mata na gari idan mutum ya yi bincike ya gane lalle wannan matan ta gari ne sai je yana son ya aure ta akwai matakan da ake bi mataki na farko kafin ka je wurinta ka tsaya kai istikhara ko kuma kafin istikhara kai bincike ka tabbatar da halayenta yadda kake gani a zahirin nan haka yake akwai makwatta akwai abokanin arziki da suke abuwan ko su mata ɗan uwanka na gari a bincika maka ya labarin wance a ah, wance ba ta da matsala ai wance mace ce mai kunya wallahi tana da kunya kuma iyayenta suna tsayuwa akan tarbiyya iyayenta na gari ne an gama wannan binciken to kafin ka je kai magana kai istikhara wato ka bawa Allah ta'ala zabi ka roki Allah subhanahu wataala in alkhairi ne auren wannan matan Allah ya sa ta zama matarka in ba alkhairi bane Allah ya musanya maka mafi alkhairi haka sabon manzala ta suma suke yi kuma haka manzon Allah ya koya musu Jabir bin Abdullah yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna surata min al-Qur'an manzo Allah yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana sura daga cikin alqur'ani kuma istikhara kai za ka yi da kanka ba wani ne zai maka ba in ka ji an ce wani yana istikhara to ka tabbata boka ne kawai mu ya ce bari in je wani mai istikhara to zai je a masa bokanci ne a shari'ar musulunci kai za ka yi wa kanka sai dai wani ya maka addu'a Allah ya zama maka mafi alkhairi amma ba istikhara ba kuma za ka yi nafila raka'a biyu ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in kai nafila raka'a biyu sai kai addu'an istikhara din Allahumma abin nan me farkon addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري fasarifhu anni wasarifni anhu wa qadur li alkhaira haythu kana thumma ardini bihi wannan addu'an ma'ana kana bawa Allah ta'ala zabi abinda yake cewa Allah ina neman zabin ka da ilimin ka ina neman ka ƙaddara mini da kuduran ka kai kake da iko ni ba ni da shi kai ne mai ilimi ni ba da ilimi kai ne masanin gaibu ubangiji subhanahu wataala ya Allah wannan al'amari in alkhairi ne a rayuwata da addini na da ƙarshen al'amari na Allah ka kaddara min shi kuma ka sauƙaƙe min shi sannan ka sa min albarka a cikinsa ya Allah in kuma wannan al'amarin sharri ne a addini na da rayuwata da ƙarshe al'amari na Allah ka juyar da abun gabari na ni ma ka juyar da ni in ji bana son wannan abun ka canja mini mafi alkhairi sannan ka sa ni yarda da abun da ka canja min din kuma ka sa min albarka a cikinsa shike ne kai haka in mace in Allah an ka addu'ar ka in alkhairi ne auren sai ka je kayi shi in ko ba alkhairi bane sai ka ji baka son ta sai Allah ya wargaza abun kuma sai Allah ya canja maka mafi alkhairi isa istikhara take da muhimmanci kafin ka fara neman aure in kana cikin neman auren sai ka hango wani matsala nan ma ka ƙara istikhara in alkhairi ne Allah ya kaddara shi in ba alkhairi bane Allah ya canja maka mafi alkhairi ko kuma kana takara da wani sai ka ga ana dan maka gargar haka kamar tana neman ta karkata zuwa ga wancan ko iyayenta za su karkata akwai alaman da ya kila ba za a baka ba to maimakon ka imauce ta kamun ƙafa, ka rasa inda zaka shiga ka koma kai istikhara in alkhairi ne Allah ya tabbatar maka shi in ba alkhairi ne Allah ya canja maka mafi alkhairi ko an ka da kai a wannan neman auren ba za ka shiga damuwa da tashin hankali ba kawai sai ka kaddara Allah ne ya canja maka mafi alkhairi ba alkhairi bane shi yasa auren bai yi ba sai ka ji farin ciki da walwala a zuciyanka yanzu kan Allah zai canja maka wanda yafi wannan alkhairi shikenan sai zama matar da zaka aura kuma ta gaba din sai zama tafi wannan din kaga Allah an sa maka addu'ar ka kenan to haka karka yadda da barin addu'a musamman istikhara a babin aure idan kai wannan sai ka ji kana son abun to kafin ka je ka ga yarinya din to ka nemi izini wato iyayenta wannan haka aka fi so abin da yasa ka sanar da manyan ta cewa za ka zo kana buƙatar za ka nemi yarsu tun ban tun da dama za ka riga ka ganta kila ko an baka labarinta me yasa za ka nemi izini saboda kar ka je ka nemi aure akan aure saboda shari'ar musulunci ba ta yadda wani na nema har an karkata za a yi da shi wani ya zo ya shiga ba manzala ta sama ya ce wala ya khutubu ahadukum ala khidmati akhihi kada ɗayan ku yayi neman aure a bisa neman ɗan uwansa so da haka malamai suka ƙara fassara suka ce idza rakana wa ƙara.